Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da kowa shirin namu na yau juma'a ta farko a watan Yuni da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da muhammed Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. A jiya Alhamis gwamnatin Biden ta sanar da cewa za ta raba allurar rigakafin COVID-19 da yawan ta ya kai miliyan tamanin nan da zuwa ƙarshen watan Yuni wanda ta fitar da ainihin shirin kan raba miliyan 25 na farko na allura zuwa wuraren da ake bukata. Masu adawa da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi aiki jiya Alhamis don shirya kuri'a 'yan majalisa cikin hanzari an kawo ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara sha biyu da alama kungiyar taliban a shirye suke su karba abin da ba su samu ba ta hanyar tattaunawa da zarar amurka da sojojin kawance sun kammala janyewa daga afghanistan kanin labaran kenan an kammala zaman sauraron bayanan jama'a kan bukatar yi wa kundin tsarin mulkin najeriya kwaskwarima kowane bukatoci al'ummar yankin kudu maso gabashin kasar suka gabatar a samun karin state a wata yanki kuma akwai buƙatar da su daga basar da samun masu fama da kasa daidaituwa a kan al'amuran da suka shafi ayyuka na gwamnati da kuma yanki haka ma mata sun gabatar da korafi na cewa suna son kulawa Yayin da hukumomi ke ci gaba da neman hanyar shawo kan matsalolin tsaro a Najeriya, shugabannin addinai da kungiyoyi masu zaman kansu na ƙara kira ga al'umma su koma ga Allah bisa dalilin cewa. Waɗanda za su shigo nan jihar Kano to su tabbatar sun zo da takardu daga shugabanninsu na Fulani. Sa'an nan kuma saboda tambayoyi ga jami'an tsaro su ma za su samu takarda daga jami'an tsaro na can domin mu san tabbatar da cewa ba 'yan ta'adda ba ne ba kuma barayin shanu ba ne. Yau kuma a shirin manuniya. A gyara tsarin mulki a ba jihohi dama su samu eh, 'yan sanda nasu. Wannan mutane guda 36 gwamnoni da ake da su duk su suka kashe mutum miliyan 200 a Najeriya. Wallahi yau in a ce za a yakace waɗannan abubuwan da kano wannan gwamnonin Najeriya sai ta ci gaba. Mun yi kira akan cewa ya kamata a cire ma shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa gwamna da mataimakin gwamna riga kariya. Ko yaushe in maka shiga siyasa sai a kada mu a sa doka cewa a cikin sanatocin nan uku ɗaya ya kamata a ce mace ce. To kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Alhamis gwamnatin Biden ta sanar da cewa za ta raba allurar rigakafin COVID-19 da yawan ta kai miliyan tamanin nan da zuwa ƙarshen watan Yuni, wanda ta fitar da ainihin shirin kan raba miliyan 25 na farko na allura zuwa wuraren da ake bukata. sanarwar da aka jima ana jira ta nuna cewa da yawa daga cikin alluran miliyan sha tara za a raba ta ne ta hanyar shirin covax tsarin da majalisar ɗinkin duniya ta samar don tabbatar da samun rigakafi ga kasashe da yankuna masu karamin karfi da matsakaita miliyan shida daga ciki za a raba su a yankuna masu muhimmanci da waɗanda suka shiga cikin shirin waɗanda suka hada da kanada da haiti da kosovo da mexico da jamhuriyar koriya da ukraine da west bank da gaza tare da masar da georgia da iraki da jordan da yemen da kuma ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya masu adawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu sun yi aiki jiya alhamis don shirya kuri'a 'yan majalisa cikin hanzari don kawo ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara sha biyu masu hamayya da Netanyahu suna fatan kada ƙuri'a cikin hanzari da rikita ƙoƙarinsa na mintunan ƙarshe don tarwatsa sabuwar haɗakar tasu. Dambarwar siyasar ta fara ne bayan da wata babbar kungiyar jam'iyyun siyasar Isra'ila ta kulla wata yarjejeniya mai rauni a ranar Laraba da daddare wacce za ta iya kawar da daɗaɗɗen firaministan daga kan kujerarsa yayin da masu adawa da shi suke aiki don kafa wata haɗaka a 'yan kwanakin nan. Netanyahu da abokanansa sun karfafa wani kamfe na matsin lamba a kan tsoffin magoya bayan da suka hada da shugaban jam'iyyar Yamina Naftali Bennett da mataimakin shugaban Ayelet Shakid. Netanyahu yana fuskantar tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa da ake tsammanin zai yi iyakar iyawa ya ci gaba da zama a kujerarsa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An dakatar da masu zanga-zanga kuma an tsare masu rajin kare dimokuraɗiyya da 'yan jarida. Lauyoyi da alkalai sun tsawatar ko kuma ana auna su watakila saboda alaƙarsu da ƙungiyoyin masu zanga-zangan neman canji a siyasa. yayin da kasar algeria ke shirin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a wannan watan gwamnatin kasar na kara tsanantawa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauransu sun ce ana tsarewa har ma da ɗauri ga masu sukar gwamnati a cikin babban birnin kasar algiers da sauran birane mahukunta sun haramta zanga-zangar mako wanda kungiyar hirak mai shekara biyu ta shirya galibi na kawo cikas ga ayyukan gwamnati. yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu faro takon da batun gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya. Alphonsus Okoro na ɗauke da ƙarin bayani. Kwamiti na musamman na Majalisar Wakilai akan yi wa kundin tsarin mulki gyaran fuska ya kammala zaman jin bahasi na yankin kudu maso gabas wanda aka gudanar na tsawon wuni biyu a inugu babban birnin jihar inugu inda batutuwa kamar samarwa yankin karin jiha da inganta rayuwar nakasassu da kuma ƙarawa mata kwarin gwiwa a harkar siyasa suka fi jan hankalin jama'a. Honorable Shehu Ahmad mai wakiltar mazaɓar Bungudu Maru na jihar Zamfara majalisar wakilai da ya halarci wannan zaman ya yi ƙarin haske. to alhamdulillah dai akwai batutuwa da dama da mutane suka gabatar da bukatunsu Wadanda suka daidai da abin da suke bukata su nemi a samun ƙarin state wanda suka yi masuna a dada state ƙarin jiha kenan a wani yanki kuma akwai bukatar da suka gabatar ta samun ma masu fama da kasa daidaituwa a kan al'amuran da suka shafi ayyuka na gwamnati da kuma yanci na mu'amala da ko waɗanda irin kamfanona man kamfanonan da suke jirga-jirga al'umma kamar jirgin sama motoci da sauransu suna samun damuwa idan suka je wurin saboda na kafa da suke da ita sukan cutu sosai kafin su samu biyan bukata sun gabatar da wannan korafi haka ma mata sun gabatar da korafi na cewa suna son kulawa akan wasu damuwaci da ke samuwa a bangaren takara gurabun siyasu mukammai da gwamnati ke bawa wurare daban-daban don su ma su samu damar ba da gudunmuwar da ya kamata su bayar kamar da ni faɗa maka mun tarkata waɗannan bukatu na al'ummar wannan yanki na gudu maso gabas za mu zanna a yi musu karatun ta nasu domin a ga cewa an samu musu da bukatun da suka bukata da ta da bukatun al'ummar su baki ɗaya. A yayin da Honorable Tobio ke ciku mai wakiltar Aniri Ogu Ojiri ba da ya jagoranci zaman ya wa manema labarai cewa. ya ce an yi kundin tsarin mulki da dokoki ne saboda mutane kuma muna iya gyara su yadda muke so a kowane lokaci muddin gyara su zai magance kalubalolin da jama'ar muke fuskanta Amurka ta gyara nata kundin tsari sau ashirin da bakwai Haka zalika jihar Alabama ta Amurka ta gyara nata fiye da sau 900. Sabili da haka, muna sa ran cewa za mu ci gaba da gyara dokokinmu, musamman shi kundin tsarin mulki, har sai ya magance matsalolin da ke addabarmu. yanzu jira ake a ga irin rawar da majalisun zartarwa da na dokokin najeriya za su taka wajen magance muhimman koke-koken da aka tattaro daga waɗannan zaman domin maido da ƙasar kan tafarkin zaman lafiya da lumana alfonso sokorigwe muryar amurka daga inugu najeriya To a gaishe ka har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad da karin labaran duniya. Da alama kungiyar Taliban a shirye suke su karba abin da ba su samu ba ta hanyar tattaunawa da zarar Amurka da sojojin kawance sun kammala janyewa daga Afghanistan a cewar wani sabon hasashe da aka yi dangane da bayanan sirri daga mambobin kasashen Majalisar Ɗinkin Duniya. Rahoton wanda kwamitin saka ido kan takunkumi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar jiya Alhamis kan Afghanistan ya yi gargaɗin cewa yayin da ƙungiyar Taliban ke ci gaba da bin ƙa'idojin yarjejeniyar shekarar da ta gabata tare da Amurka, amma sun faɗaɗa ikonsu. Suna yin aiki kai tsaye kan sama da rabin cibiyoyin gudanarwa gundumomin ƙasar, yayin da suke da iko da kusan kashi saba'in cikin ɗari na yankunan da ke wajen biranen ƙasar. kuma hukumomin leƙen asiri na ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa wannan na iya zama farkon farawa gwamnatin shugaban amurka joe biden ta kaddamar da yaƙi da cin hanci da rashawa a hukumance a matsayin wani muhimmin abu ga tsaron ƙasa a karan farko jiya alhamis biden ya fitar da sanarwa kan tsaron ƙasa inda ya bayyana ajandarsa ta yaƙi da cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa na barazana ga tsaron amurka da daidaiton tattalin arziki da ƙoƙarin ƙasashen duniya na yaƙi da talauci da kuma raye ƙasashe da ita kanta demokuraɗiyyar a cewar shugaban a rawar da ya fidda amma ta hanyar dakilewa da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa yadda ya kamata da nuna muhimmancin gwamnati mai kwatanta gaskiya da kuma sauke haƙƙin da ke wuyanmu za mu iya sama wa amurka da wasu gwamnatocin demokuraɗiyya muhimman abu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. yayin da 'yan najeriya ke gabatar da sauye-sauyen da suke nema a yi a kundin tsarin mulkin ƙasa da suke gani zai kawo ingancin rayuwa shugabannin addinai da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu sun fara jan ra'ayoyin al'umma da neman komawa ga allah a matsayin matakin farko da zai kawo canji a lamuran ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu zainab babaji ta haɗa mana ƙungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da yin adalci a rayuwa wato grace and light ta shirya taron addu'o'i na musamman don kai kuka ga allah kan matsaloli daban-daban da najeriya ke fuskanta addu'o'in wanda ƙungiyar ta ce za a gudanar ne a wurare daban-daban a cikin birnin jos tun daga shataletalen farar gada zuwa mararrabar jama'a a ƙaramar hukumar jos ta kudu a ranar alhamis goma ga watan nan na yunin shekara ta dubu biyu 2021. Kodinetan kungiyar Grace and Light Madam Gata, ta ce sun haɗa gwiwa da wasu ƙungiyoyin addinin Krista da majami'u don gudanar da addu'o'in. wannan shiri ne da muka duba yanayin Najeriya gaba ɗayanta da matsaloli da ya same mu shekaru da dama muna ciki ba sa canji. Kuma mun tabbatar ana addu'o'i sai dai kuma abubuwa ba su canza ba. Yawa da bi yara can kidnapping can ana fada nan ba mu jitu da juna ba yanda ya kamata. Son kai kowa yana son abun kanshi. Abubuwa sun yi tsada sai muka duba muka gane cewa wannan magana fa ya fi karfin mutum ya fi karfin gwamnati ma dalilin kenan da muka duba ya kamata mu sake komawa mu kira jama'a a fito a yi addu'an saduda a mika kai ga ubangiji a roke shi gafara suwa da wa kuka gayyato domin yin waɗannan addu'o'i wannan gayyata ya shafi duk ɗan najeriya amma tun da mu muna da ayar da muka kama a cikin krista mun fara gayyatar krista amma kuma duk wanda yana ji yana da addini ba mu fito yaki da kowa ba ba mu fito ce ma Allah ya yi yaki da wani ba ba ma nuna yasa ga kowa sai dai kowane mutum ya koma ya roki inda shi ya kasa domin Allah ya gyara ya yafe mana. Rabaran Sylvester mu na daga cikin waɗanda za su jagoranci roƙon yafiya daga Allah ya ce neman Ubangiji ya shigo lamarin Najeriya shine kaɗai mafita. Ganin yanayin ƙasarmu Najeriya kuma da duniya yadda take gaba ɗaya mun gane lallai gaskiya mun shiga matsala mun shiga damuwa wadda ya fi karfin abin da za a duba mutum an kuma duba littafi mai tsarki mun gane cewa idan duniya ya zama yadda ya zama haka babban abu shine a koma gaban ubangiji a nema gafara don a gaskiya yanayin mu a yau allah ya juya fuskarsa ba abin da ya zama da albarka ba abin da ya zama da karuwa a zaman mutum ko iyalai ko ƙasa kanta ubangiji ya juya mana baya kun shaida masu jami'an tsaro ta yadda ba zai zama da tashin hankali ba eh mun je ofis na shi kwamishinan 'yan sanda mun ba da wasiku mun je ofisin dss muka ba da wasika su ma mun ba su magayace su ne wannan abu ba wadda ya bari ba za mu yadda wannan abu ya zama wani abin da zai rudar da zaman jama'a ba ɗaya daga cikin jagororin addu'ar da za a gudanar a nan jos kenan rabaran sylvester dachamo zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. A gyara tsarin mulki a ba jihohi dama su samu eh, 'yan sanda nasu. 'yan sandan da muke da su ba su isa ba. Gwamna Malam Nasiru Ahmed Arufa'i kenan game da babbar bukatar barin gwamnoni samu 'yan sandan jihohi. Sai dai kuma wani jagoran kungiyoyi masu zaman kansu ya ce ai gwamnonin kasar ne ma matsalar wannan kasa. Wannan mutane guda 36 gwamnoni da ake da su duk su suka kashe mutum miliyan 200 a Najeriya. Wallahi yau in a ce za a yakace waɗannan abubuwan da ka hannu wannan gwamnonin Najeriya sai ta ci gaba. Ita kuwa ƙungiyar nan ta muryar talaka saba sabar sabule rigar kariya suka ce a yi ga dukkanin masu mulki mulkin wannan kasa. Mun yi kira akan cewa ya kamata a cire ma shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa gwamna da mataimakin gwamna riga kariya. Game da bikin baje bukatar baiwa kananan komi cikakken 'yancin gashin kai kowa alhaji tanko ya kasa ya ce ba da shi ba saboda yana da dalilai. Kuɗaɗen da ake ware wa ƙananan hukumomi su kansu shugabannin ƙananan hukumomi ba su ake baiwa ba. Gwamnoni da kwamishinoni suke kwashe kuɗi. Su kuwa mata cewa suke tun da ba su iya dargar dandalin siyasa ba to a ba su dama a kundin tsarin mulkin wannan kasa. ko yaushe in maka shiga siyasa sai a kada mu a sa doka cewa a cikin sanatocin na uku ɗaya ya kamata a ce mace ce kowace jiha. To shin anya kuwa wannan kwaskwalimar kundin tsarin mulki ma za ta kai labari? Wannan dai an yi abin nan ne da ake cewa an tauna a tsakuwa don aya ta ji tsoro. Amma a zahirin gaskiya ayar ma da aka tashi ko ita babu jefa tsakuwar kawai aka yi a baki aka fasa saboda kawai a ce an tauna ta. Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai saura Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri na manuniya. Shiri na goma sha shidan da ke shimfiɗa shimfiɗar share hawayen 'yan kasa musamman dai waɗanda ake mulka. Mai yiwa kuma maganar na marmarar markaɗe matsananciyar matsalar da ake ganin 'yan kasa na da ita akan abubuwan da ake gani a kundin tsarin mulki ce. Ta sa 'yan majalisar ƙasa suka tattara suka tatiro aikin kuɗe damuwar da ke dama a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar baki ɗaya. Tunma dai masarjan tare Najeriya suka ja gaba wajen zagaye jihohin Najeriya da niyyar jin ra'ayoyin 'yan ƙasa akan irin kwaskwalimar kwashe kwantattun kurakuran da ake ganin sun kwashe lokaci a kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. A wurin wannan sauraron ra'ayoyin 'yan ƙasa ne kuma aka ji gwamna Malam Nasiru Amir bayan jihar Kaduna na cewa babbar damuwar gwamnoni ita ce maganar ba su damar damawa wajen dawo da 'yan sandan jihohi da kuma tsarkake tsarin shari'a. Mun riga mun sha faɗa muna son a gyara tsarin mulki a ba jihohi dama su samu 'yan sanda nasu domin 'yan sandan da muke su ba su isa ba da na biyu sha'anin shari'a domin tsarin mulki ya ce national judicial council su ne za su nada alkali to mu a ganin mu wannan ba tsari ne mai kyau ba kuma gashi dai ana ganin wahalan da alkalan mu suke sha shi yasa muke ta matsawa a raba wannan abu a bar jihohi su sa alkalan su mu abubuwan da suka fi damu kenan a jihar Kaduna domin matsalar mu na tsaro mutane su yi laifi a shekara biyar ana shari'a an kasa daure su sai dai irin wannan bukata ta gwamnonin Najeriya kuma kuma ta tafka targaɗe tun kafin ta taka da nisa domin alhaji tanko ya kasan da dattijo ne a arewacin Najeriya ya ce 'yan sandan jihohin na da matukar haɗari a kasa Yana mai cewa saɓanin ra'ayoyin 'yan kasa kuma na bada cikakken 'yancin gashin kai kananan komi shi gani yake ya kamata a katse su. Na san haɗarin yin dan sanda na jiha ko na karamar hukuma. Babban sa shine jam'iyyar da take kan gadon karagar mulki duk wanda za a naɗa ya ɗauki 'yan sanda aiki zai zama sai dan ko mai goyon bayan wannan jam'iyya zai ɗauka to a ƙarshe za a ƙare ya zama 'yan sandan ba na ƙasa ba ne na jam'iyyar da take mulki da yawa suna maganar a ƙarawa ƙananan hukumomi ƙarfi sai aka ji kana maganar a katse ƙananan hukumomin gaba ɗaya me ya kawo wannan saboda kuɗaɗen da ake warewa ƙananan hukumomi su kansu shugabannin ƙananan hukumomi ba su ake baiwa ba gwamnoni da kwamishinoni suke kwashe kuɗin suke abin da suka ga dama da shi da ai haka gara wa'annan kuɗi a tattara a raba su biyu a ƙara yawan 'yan sanda da shigo kuɗin a yi amfani da su da sauran abubuwa da za su amfani jama'ar ƙasa gabaki daya. sai dai kuma ra'ayin dattijo alhaji tanko ya kasai na katse kanan komin ya gaza karo da ra'ayin kungiyoyi masu zaman kansu da suka yi kakkiya zuwa zauren sarar ayoyi na 'yan masa da jan tare najeriya akan kwaskwalimar kundin tsarin mulkin najeriya comrade ibrahim wai ya shi ya wakilci kungiyoyin da ya ce ya kamata a gaya wa duniya cewa idan akwai matsala a najeriya dai to babu matsala da ta kai gwamnonin najeriya da ya ce su suka turmuza hancin najeriya akan irin turmutsi mutsin da ta tsinci kanta a ciki. Shi kansa wato yadda tsarin ma karamar hukumar yake a sa shi a cikin kundin tsarin mulki ya zama su ma suna da kayyadadden lokaci na saukar su shekara hudu kamar gwamna kamar shugaban kasa sannan kuma hukumomi na zaɓe na jihohi a ruguje su ya zama na hukumar zaɓe guda ɗaya kawai ita kaɗai ta tarayya ta ta dinga gudanar da zaɓuɓɓuka da na gwamna da na shugaban karamar hukuma da na shugaban kasa. Amma ba ku tunanin fargabar da wasu ke cewa ƙananan hukumomin na haka ma ana ganin kama ana almubazzaranci banta a basu dama. Akwai wanda suka kashe Najeriya an wannan mutane guda 36 gwamnoni da ake da su duk su suka kashe mutum miliyan 200 a Najeriya wallahi yau in a ce za a yakace waɗannan abubuwan da kano wannan gwamnonin Najeriya sai ta ci gaba da yake dama Bahaushe ya ce Allah ɗaya gari bamban an samu bambancin ra'ayi na kungiyoyi daban-daban a kan maganar kawo ƙarshen dukkanin damuwa ƙungiyar nan ta muryar talaka tasowa ta tana mai tabbatar da duniya cewa bukatu ne guda uku kuma ciki har da maganar cire rigar kariya ta shugaban ƙasa da mataimaki gwamnoni da mataimakansa a Najeriya da ƙungiyar ta ce wannan ce mafita sunana comrade bishir dauda sabo unguwa katsina babban magatakarda na kungiyar murya talaka ta kasa to mun gabatar da shawarwar mu ga shi wannan kwamiti na sauraron ba'asi a kan matsaloli kamar haka guda uku na farko matsala ta bako da dan kasa wanda tana ɗaya daga cikin matsaloli wanda suka kawo rikice-rikice na kabilanci da bangaranci a Najeriya kuma wanda ya jiho kasar mu cikin hali na rudani abu na biyu shine mun yi kira akan cewa ya kamata a cire ma shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa gwamna da mataimakin gwamna riga kariya kira na karshe da muka yi shine batun babi na biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya ya kamata a yi mai garan bawul ta yanda idan gwamnati ta ki baka ilimi zaka iya kai ta kotu misali in gwamnati bata baka tsaro ba ya kamata a ce zaka iya kai ta kotu a hukunta ta akan ku bata baka tsaro ba sai dai kungiyar kwadago da jam'iyyar matan arewa zuwa suka yi da wasu sabbin bukatu da suka ce suna su ya sha bamban to sunana comrade kabira domin jibir wanda nawa ki kungiyar kwadago ta kasa da kuma game kungiyoyin kwadago na jihar kaduna katsina kano da kuma jiga muna nan akan mu na cewar mafi karancin albashi ya zauna akan matsayin da yake yanzu wanda a dinga yanke shi a matakin kasa ba wai a sako da shi jihohi su dinga deciding akan abin da za su biya ba sannan mun roki kuma bawa majalisu kotuna da kuma ƙananan hukumomi cin gashin kansu domin muna ganin idan aka ba waɗannan cin gashin kansu to tabbas za a samu ci gaban al'ummar Najeriya ma gaba ɗaya. Rabi Musa Saula shugaban jami'ar matan Arewa mun gabatar ya kamata a ba mata dama su ma su shiga siyasa mu ma mu samu sanatoci da kuma masu wakiltar mu da yawa a sa doka cewa a cikin sanatocin nan uku daya ya kamata a ce mace ce kowace ko kowace jaha. to ai kuma ana cewa demokradiya ce zabe za a yi kuma dai za ku ban mu ne a nan arewa ko yaushe in maka shiga siyasa sai a kada mu wannan taron a tara a taron tattaro tarin hujjoji na 'yan ƙasa akan kwaskwarimar kwashe kurakuran kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya tashi da tsibin tsibirin tsantsar ra'ayoyin wasu wanda suka halarci wannan taro ciki da masu neman ganin an kirkiro musu sabbin jihohi to sai dai tuni tambayar da wasu suka fara tankaɗen tun kudawa ita ce daga nan kuma sai ina sanata kabiru ibrahim gaya na jihar kano shine limamin yan masarjan tare najeriya da suka jagoranci zaman da aka yi a jihar kaduna ra'ayin mutane guda saba'in da bakwai ne suka kawo kuma da damar su mun ji su sai dai wanda ba su iya zuwa bayan sun kawo takardar su amma da ba su iya zuwa sun bayani ba takardar su na hannun mu za mu duba mu gani shawara mai amfani za mu ɗauke ta bayan an gama za mu kowa majalisa mu zauna mu da dattijai mu duba wannan ra'ayoyi mu ta tance mu dauki wanda aka fi yarda da shi sai mu kai shi ga majalisa majalisa kuma ta sanad za ta duba ra'ayin mu ya zo daya akan duk wannan batu da muke da su shikenan sai mu tabbatar mun yarda da su da majalisar tarayya da sanad sun yarda sai kuma a dauki wannan takardun sai a tura jihohi sai mun samu bi bisa uku na majalisar jiha na Najeriya sun yarda kan wannan. Da ji ko da tunani na tabbatar da tantagaryar takun da za a taka kafin tabbatar da kwaskwarimar kundin tsarin mulkin wannan kasa Wasu ka iya tunkuɗa tambayar tantama da tababar tabbatar da wannan kwaskwarima. Kuma irin wannan tambaya manuniya ta tunkuɗa wa masani kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai kuma dafta Yahuza Ahmad Getsan da ya halarci wannan taro. Ita wannan kwaskwarima wani abu ne da ake cewa wato motsi ya fi laɓewa. Amma a zahirin gaskiya ga wanda ya san me ake nufi da gyaran kwaskwarima na dokoki irin halin da kuida da kuma wato rashin kishi da nuna halin ko in kula da kuma wasu abubuwa da suke na son zuciya waɗanda suke shiga cikin al'amura na tsarin gudanar da gwamnati za mu iya cewa wannan dai an yi abin nan ne da ake cewa wato an tauna a tsakuwa don aya ta ji tsoro amma a zahirin gaskiya ayar ma da aka tashi ko ita babu jefa tsakuwar kawai aka yi a baki aka fasa saboda kawai a ce an tauna ta to duka duka kuma da wannan shirin manuniyar wannan mako ya nuna a madadin dukkan wani suka taimaka wajen tabbatar da tankaɗan to muku a nan muryoyi yi musamman ma dai sashen hausa na muryar amurkan da dukkanin mako yakan murɗe makokon matsalar da ka iya matse tsarin tsibe wannan shiri a kowace ranar juma'a da safe sai kuma sauran dukkanin abokan aiki da kan taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni isa lawal ikara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. a gaida na ikara sai ku tare shi mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila. Yanzu kuma ga nasiha Juma'a. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما نينا مالن ولي عمر imamin masallacin juma'a na anambra na hauka magana wanda yake yi biyu yanzu a kan maganar zamantakar mutane mu na yanzu na sun tayar hankata ya tanta a nan kan ɗan nan da Allah su yi hakuri su ajiye makamin su nan su je su nemi bukatar su wajen gwamnati ta biya musu mu da su duk mu zauna zaman lafiya in ba zaman lafiya ba cin gaba na kasa su ma ɗan uwan ne duka musulmai ne waɗansu suna aikata abun nan kuma shi kagan Allah yake wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara to duk mutum da aikata na alheri yana kai kuma na sharri yana gaban saboda wannan murna ɗaya su mutane ba su ilafin wato afka da mutane suna kashe mutane masu satan dukiya masu tayar hankali duk mai tayar hankali ne mun da su su ajiye makarin su jiran su nemi bukatar wajen gwamnati ta nemi musu gwamnati su roƙe shi ku zamna mu da su zaman lafiya su kan hada wassalam To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A jiya Alhamis, gwamnatin Biden ta sanar da cewa za ta raba allurar rigakafin COVID-19 da yawan ta kai miliyan tamanin nan da zuwa ƙarshen watan Yuni, wanda ta fitar da ainihin shirin kan raba miliyan 25 na farko na allurar zuwa wuraren da ake bukata. Sanarwar da aka jima ana jira ta nuna cewa da yawa daga cikin alluran miliyan 19 za a raba ta ne ta hanyar shirin COVAX, tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar dan tabbatar da samun rigakafi ga kasashe da yankuna masu karamin karfi da matsakaita. Masu adawa da firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi aiki jiya Alhamis don shirya kuri'a 'yan majalisa cikin hanzari don kawo ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara sha biyu. Masu hamayya da Netanyahu suna fatan kada kuri'a cikin hanzari zai rikita ƙoƙarinsa na mintunan ƙarshe don tarwatsa sabuwar haɗakar tasu. Dambarwar siyasar ta fara ne bayan da wata babbar kungiyar jam'iyyun siyasar Isra'ila ta kulla wata yarjejeniya mai rauni a ranar Laraba da daddare wacce za ta iya kawar da daɗaɗɗen firaministan daga kan kujerarsa. An dakatar da masu zanga-zanga kuma an tsare masu rajin kare dimokuraɗiyya da 'yan jarida. Lauyoyi da alƙalai sun tsawatar ko kuma ana auna su wataƙila saboda alakarsu da ƙungiyoyin masu zanga-zangan neman canji a siyasa. yayin da kasar algeria ke shirin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a wannan watan gwamnatin kasar na ƙara tsanantawa kungiyoyin kare hakkin bil'adama da sauransu sun ce ana tsarewa har ma da ɗauri ga masu sukar gwamnati da alama kungiyar taliban a shirye suke su karba abin da ba su samu ba ta hanyar tattaunawa da zarar amurka da sojojin kawance sun kammala janyewa daga afghanistan a cewar wani sabon hasashe da aka yi dangane da bayanan sirri daga mambobin kasashen majalisar ɗinkin duniya masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai ku tari abokan aikinmu daga birnin tarayya abuja domin jin shirinmu na hantsi Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hama da ƙari a shafinmu na intanet ya Hausa da ko kuma yin muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da cuba hero Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.